أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau muna sha ɗaya ga wannan wata mai albarka na ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna nan dai in ƴan uwa suna biye da mu a cikin suratul nahli za mu tashi a aya ta 61 insha Allah alam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخر ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتقف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمر من قبلك فبين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم نعم Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya da abin da yake faɗa mana a waɗannan ayoyi. Allah ya ce, mun ji dai bayani yanda kafurai da mushrikai suke ja da Allah suke ja da ayoyinsa suke ja da annabawansa mun ji yanda suke fito na fito da Allah da barna a bayan ƙasa da zagon ƙasa da makirce-makirce da kutun kutungula da suke wa addinin musulunci da al'umman musulmi da barna a bayan ƙasa. Allah a yau yana cewa lauyu akhidullahu nasa bi zulmihim da Allah yana kama mutane ya saukar musu da azaba ya halaka mutane mutum nan take sakamakon abin da ya yi na kafurci ko na zalunci ko na ɓarna ko kashe mutum ko aikata wani haramun da Allah ce kada a yi kada mutum ya aikata ɗin ya keta hurumin Allah ya aikata kuma tare da tinkaho da girman kai da jiji da kai ko a ce yayi ya ƙiyi tare da nuna isa da tumbatsa to Allah ya ce da ina halaka mutum nan take in ya mun haka da kai un halaka ka da kai laifi un halaka ka da kai shirka un halaka ka da wannan ya kafurci un halaka shi da wannan ya kashe rai un kashe shi nan take to Allah ce ma taraka alaiha min dabbatin da yanzu babu wani abin halitta a doron ƙasa da yake existing in ji Allah dagawa ɗaga ƙafa da nike yi da saurarawa da hakuri in ji Allah da nike yi shi yasa kuke gani akwai sauran mutane a doron ƙasa amma da mutum da yamun ummasa ummai da martani nan take Allah ce da ba mutane to da waye ne baya kuskure waye ne da baya zalunci to Allah ce daga kafa nike shi yasa kuke gani da sauran mutane a duniyan nan walakin yu'akhiruhum Allah ce to abinda nake yi nakan ɗaga ƙafa, unyi ta haƙuri, unyi ta haƙuri ka saba unyi hakuri ka saba unyi hakuri wannan ya ci riba wannan yayi zina wannan su kafa kungiyar liwadi ayi shekara da shekaru su ya barna ga kafiri ya kashe rayuka ya ƙona rayuka ya halaka dukiya Allah ce ina haƙuri ina haƙuri na bar kowa har lokacin da na aje masa na ajalinsa nan kan idan ajalin mutum ya zo to ba zai taɓa kubuce mun ba in ji Allah jinkirtawa da Allah yake wa mai saɓo jinkirtawa da Allah yake wa kafiri jinkirtawa da Allah yake wa mushiriki da mai keta iyakokin Allah Allah ce ina yi ne ko ya shirya ko ya ji wa'azi ko ya ji gargaɗi a wani gu ya zo ya tuba un karɓe shi hannu biyu in ji Allah un yafe masa amma wani jinkirtawa da ɗaga ƙafan sai ya riƙa kuma sanya masa wani tinƙaho ya ce gashi mun yi kaza mun yi kaza ba abin da ya same mu har ana ƙaryan wani za a ja mana yatsun to ga munan ƙalau mun ƙona masallatan mun halaka kaza mun kashe ma annabin Allah me ya same mu haka za ka samu kafirai suke yi eh ka samu kamar yadda Allah ya maɗaukacin sarki ya yace wa ya ta gama zuun wa izan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin ka ga kafirai idan musulmai sun wuce ta gabansu ko suka yi wani ta'asa ko ta'addanci ga al'umma sai ka ga sun zo idan kalabu ila ahalim idan suka da gidajensu su su kafirai din sai ka ji suna yi wa ‘yan uwansu da iyalansu hiran abin da suka yi, ai yau mun ritsa su mun kona su, mun halaka su mun kona masallatansu mun yi kaza mun yi kaza, mun kona ƙur'ani mun yi kaza mun yi kaza, in kalabu ila ahlihim mufatihun za ka ga suna alfahari idan suka koma. Sai ka ji ana ta kai ai su sun kenan maganin mutanen, ana ziga su kawai ana alfahari. <coughs> Allah ya ce, walakin yu'akhiruhum ni Allah ina jinkirta ma kowa yayi ta da ya ga dama yayi ta ta'addancin shi ina ɗaga mai kafa har ranan da na aje masa na ajalinsa. <coughs> Fa'iba ja a ajaluhum, idan ajalinsu da na ɗiba musu na ɗiba musu iya kwanakinsu na duniya ya yi, to la ta akiru na sa'atan nan kuma ba zan ɗaga musu kafa daidai da sakon ɗaya ba in ji Allah ba ɗaga kafa da an ɗaga da an yi haƙuri da an sassauta da an yi afuwa yanzu tun da ajali ya zo lokacin barin duniyan da na ɗiba mutum ya yi to a nan Allah ce babu wani haƙuri kuma babu wani ɗaga ƙafa babu wani sassautawa ko da na sakan ɗaya daƙiƙa ɗaya babu in ji Allah wala ya yastaqdimun babu ƙarawa mutum sakan ɗaya ba zan rage mutum daga abin da na ɗiba masa na rayuwansa ba haka nan ba zan ƙara masa ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba zan taɓa ƙara masa ba shi sa za ka ga an yi hatsari wani sa'i sai ka ga nan take wani ya mutu wani kuma nan take a kan hanyar shi ta zuwa asibiti Allah zai karɓe shi Ka ga waɗannan 'yan mintunan su suka rage masa wancan da yake nashi ya cika a nan kawai ran ya tafi wani kuma 'yan mintunan da zai samu a kan hanyar kai shi asibiti to zan haihun eh, ɗauran wani bai kai asibiti ba wani a kai shi kaji ya yi kwana biyu ya rasu washe gari to ya kaga da kwana biyun nan ne suka rage ba za mu taɓa tawaye su ba shi yasa ba mu ɗauki ran shi wajen hatsarin nan take ba a akwai sauran kwana biyu sai ya ƙarasa su a asibiti sai aka ɗauki ransa wani kuma akwai ‘yan mintoci da zai yi dama da suka rage su ne ya ƙarasa su a hanyar kai shi asibiti su Allah ce ba za mu rage waɗannan mintunan ba shi sa ba mu ɗauke shi nan take ba in ji Allah ina fata an gane ko nan fa babu wani excuse babu wani abin nan tafiya ta zo kawai su waɗannan kafirai da mushirikai wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun sai kaga suna danganta wa Allah abinda su ba sa so a danganta musu shi suna danganta wa Allah abinda suke kyaman a danganta shi zuwa gare su shine yaya su ce Allah yana da da Allah yana da mata Allah yana da kaza Allah yana da kaza yana da yaya mata su ne mala'iku to Allah ce kaga su idan aka musu albishir an haifan musu kyamace ya suke ji bacin rai bakin ciki turunmu ne fuskansu suke su daure fuska su murtuke fuskansu saboda an musu albishir da kyamace ba sa so suna ganin ƙasƙanci ne da wulaƙanci. amma za su iya bude baki su danganta su ƴaƴa da Allah mala'iku su ce Allah yana da ɗa Allah yana da ɗa kajin mutum ya furta ya ce shi mawadaci ne yana da arziki bai so a ce shi talata ne amma kaga sun danganta talauce ga Allah kaga su mutum baya so a ce yana da rowa yana da ƙwauro yana da mako da damƙe hannu amma zai iya cewa abin nan Allah maɗaukakin sarki bal ya dahu ya ce yadullahi makbuza hannun Allah a damƙe yake Allah baya saci abinda bai so sai ka ga shi ya danganta shi ga Allah su ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah su kuma idan aka danganta su din aka ce suna da ‘ya'ya an haifa musu ‘ya mace kaga su na tashi suna baƙin ciki wa ya aluna lillahi ma ya karaun abinda suke kyama suka tsana ba sa so a danganta gare su su suna iya danganta shi ga Allah subhanallah watasifu alsinatuhumul kadhiba sai kaga suna kuma harcinsu yana furta ƙarya kawai ƙarya ce anna lahumul husna wai hakan zai ba su aljanna alhusna anan ita ce aljanna wai hakan da suke yi ai suna yardar da Allah ne suna abin da ya dace ne kaga sun ɗauko abokin tarayya sun danganta shi ga Allah wanda Allah shi kaɗai ya yi halitta shi ne kaɗai mai azurtawa amma ya su ɗauko daga cikin gumaka sai su danganta su ga Allah yanzu misali kai kana da bawa bayinka ka san bawa kai kuma mai bawa dole ka zamanto mai yanci kai kana da yanci ana haɗa bawa da mai yanci a wajen a matsayi a'a to mutum ne shi mai yanci ne yana da dukiya mai ɗimbin yawa sannan yana da bayi a ƙarƙashinsa da masu masa hidima da aiki na wannan dukiyar shi zai yadda a ce dukiyar nan da ya mallaka daidai yake da bawan shi a wajen dukiyar daidai yake a bawa suna shiyarin ikon abin nan shiya na wannan dukiyar 50-50 zai so bawan shi abin mallakan shi ya zo ya ce wai duk abin da ya mallaka na dukiya wai daidai suke da bawan nan a cikin wannan dukiyan ba zai yadda ba to amma zai iya ɗauko gunki da Allah ne ya halicci bishiyar da aka sassaƙi gunkin da ita Allah shi ya halicci dutsen da aka sassaƙi gunkin daga dutsen ko shi ya halicci tabon da aka yi gunkin da shi sai ya ɗauko shi sai ya jingina shi ya ce daidai suke da Allah shi ma yana azurtawa shi ma Allah ne ya cancanci a bautata masa yanzu wannan a ce ya yi daidai da Allah maɗaukacin sarki su idan aka ce bawan shi daidai yake da shi ba zai yadda ba to don me yasa zai ɗauko gunki ya ce daidai yake daidai da shi da Allah har ya rika bautata masa alhalin Allah ne kaɗai ke azurtawa ya je yana wa gunki to shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce waɗannan abin da harcensu ke girbe-girben faɗa suna yi ne wai anna lahumul husna wai hakan zai ba su aljanna alhusna a nan shi ne aljanna illazina a mainan amanu alhusna wa ziyada na husna wa ziyada waɗanda suka yi imani da Allah suka tsorace shi Allah zai ba su alhusna ita ce aljanna waziyada da ƙari ma a cikin aljanna shine lazzatun nazari ila wajhillah wadin suna cewa ziyadatu kabidil qut wato wani ni'ima ne wanda Allah zai ba su daga hankan kifi na aljanna za a rika dafa musu za su rika ci wasu kuma cika je bayan aljannan karin da Allah zai musu shine za su rika ganin fuskan Allah aljanna yanda take shine lazina ahsanul husna wa ziyada alhusna ita ce aljanna su ma waɗannan suna ganin irin wannan aika aikan da suke zai iya gadar musu aljanna zai ba su aljanna sai ka ga mutum yana barna yana ta'asa sai ka ga wai wannan hanyar ce wai yake da aqidan cewa za ta kai shi aljanna Allah ce na jarma babu shakka babu makawa kai babu kokonto anna lahumun nara wuta ce makomansu ƙaryansu su da aljanna anna lahumun nar Allah ce makoman su wuta ce wa annahum mufatun domin sun yi shirka sun yi kafurci sun wuce gona da iri a zamaninsu a rayuwarsu ta duniya ba su bi hanya madaidaiciya ba ba su bi tafarki madaidaici ba sun ta ta'addanci da kutse da karantse ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce tallahi na rantse muku da Allah mu fa Allah yake wa magana a masa ya rantse mana kuma da shi in ka ji Allah ya rantse a waje to wata wataƙila akwai masu musun hakan ne shi yasa ya rantse shi yasa ya rantse ai in mutum ya yarda da kai kana magana ba sai ka rantse mai ba ai kai wani sakon nan da ka bani na dubu goma in kai ma wani sun bata sun bata subhanallah babu komai haka Allah ya so amma mutumin da ka san ba zai yarda da kai ba yana kallon ka kana gace wallahi tallahi sun bata kaga shi a nan maganan yadda za ka mai daban ne da yadda za ka yi ma wancan ina fata an gane ko saboda haka Allah ce tallahi na rantse muku da Allah arsal na ila umamin arsal na rusula na ila umamin Shi ne tafsir mun aika manzanninmu da masu gargaɗi da masu wa'azi da annabawanmu ila umamin zuwa ga al'umomi daban-daban kamar yadda muka karanta a can baya ba afna fi kulli ummatin rasulan to shi shine walaqad arsalnahi laqad arsalna ila umamin ya muhammadu wallahi mun aika manzanninmu da masu wa'azi da masu gargaɗi da annabawa zuwa ga al'umomi min kablika waɗanda suka gabace ka ba wata al'umma sai da muka tura mata manzo ba wata ƙabila sai da muka tura mata manzo wa in min ummatin illa kala fiha nazir babu wata al'umma sai da muka tura mata masu gargadi Allah bai gaya mana sunan annabawan ba sai ya zaɓo wanda ya so ya faɗa mana a ƙur'ani wa rusulan na qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama Allah Musa taklima to me ya faru da waɗancan al'umomin waɗancan al'umomin da aka tura musu waɗannan manzanni da suka gabace annabi sallallahu suka gabace mu Allah ce fa zayyana lahumu shaytanu a'malahu sai shaytan ya kawata musu kafurcin da suke yi da shirkan da suke yi da zagon ƙasa da fito na fito da annabawa da bauta ma gumaka da duk wata ɓarna da suke yi sai shaidan ya kawata musu cewa ita ce daidai su ne akan daidai waɗannan manzannin da suka zo da wannan sakon daga Allah su ne akan kuskure su ne akan kuskure alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila ha'ula'i ahda an ba su wani kaso an ba su wani yanke na littafi su ne yahudawa sun ji labarin manzon Allah ne sun ji labarin musulunci nan sun san halal da haram komai sun san shi amma duk da haka yu'minuna bil jibti wa tagut suna imani da tagutu da addinin shirka da iblis da shaidan da koma da komai idan laraba suka tambaye su sai su ce ha'ula'i ahada minan lazina amanu sabila bin waɗannan bin abin da muke kai na addinin nan na shirka na bauta gumaka shine yafi shiriya sama da abinda Muhammadu ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su ma waɗannan din sai shaidan ya kawata musu yanzu a zamanin mu akwai wai waɗanda su kawai shaidan suke bauta yan cult yan shan jini ya kaga shaidan ya kawata musu cewa shi ne daidai su ne akan daidai duk wani wanda baya kan abin da suke kai yana kan kuskure wuta za shi wani kaga an kawata masa bin mutum wai zai sa shi aljanna gobe kiyama ya ki bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani a kawata masa bin bokaye duk wani abu nashi bokaye wani a sanya masa shan jini kaga yana cin naman mutum yana shan jinin mutum yana abubuwa daban-daban amma da sunan cewa wai wannan din ne zai kai shi tudun na tsira a gobe iyama. sai kaga shedan ya kawata wa mutane mu duba yanda ya kawata wa mutanen annabi lut liwa'i da maza ya muna na musu ya nuna musu auren mata da harka da mata bai yi ba wannan hanyar ita ce daidai wani ya kaga kashe mutane shine shaidan zai zayyana masa shine akan tafarki madaidaici wani ya ka samu ya bulle ce ba Allah irin waɗansu ‘yan matasanmu da za aka fara samun su a Kano wani mubarak bala ne ko bala mu ba ko menene waɗansu daga ɗan katsina haka aka ɗan fara samun su suma suna musun mafa Allah yana nan saboda an yi karatu sannan fa university aka sa amma wai kafin ma a je ma wani guwai har har ilimin shi ya kai ilimi da denying cewa babu Allah kawai sannan aka yi karatu da yan hand-out da kyar ake cin jarabawa dan ka tattaro iri waɗannan za ka ga CO CO CO kari over ya kirguwa a wajensu amma yi nan nan har an zamanto ɗan sun riƙoƙo a ilimi arrasikhuna kafaffu ba malam a ilimi har sun gano Allah ma bayana. tun ba a je NYSC tun kafin a yi graduating tun kafin a je masters tun kafin a je PhD dan nan nan aji biyu kawai 200 level har mutum ya yi isasshen ilimi cikakken ilimi da ya nuna masa ma kwata-kwata babu Allah aljanna da wuta tatsuniya ce tambayoyin kabari babu haka za ka samu mutum ya tashi ya zamanto mulhidi ma malam mulhidi yana musun Allah subhanallah da ya gashi shaidan ya zayyana wa mutum abin da yake ko a cikinmu yanzu ya ka samu wani duk wa'azinka akan riba yana kallon ka ne kawai ya gama calculation ya gama calculation riban nan ita ce ɗan ya kawata masa wani duk yanda yake samu na dukiya in ma'aikacin gwamnati ne sai ya ci hanci sai ya ci rashawa ba wanda baya yi sai wanda Allah ya ya kare shi ya tsare shi babu in ma'aikaci ne na menene eh, in ka fara ɗan gini ko katanga a zo a sa kurar da ka zo ka ɗan ba da wani abu a zo a share fenti a ce ci gaba daidai ne kawai a dama baka zan mu bane haka za ka gani ma malam sai shaidan ya zayyana mutu ya kawata wa mutum kaga irin yan waɗannan yan canji canjin da ake karɓa ai su za a yi hidima da su albashi kuma ba a taɓa shi kaga ran da na bar aiki zan gina gida da waɗannan kuɗin zan yi kaza zan yi kaza zan yi kasuwanci ina ritaya waɗannan kuma su ne zan riga tafiyar da harkokin cikin gida abinci uniform kuɗin makarantar yara da wannan haram ɗin zayyana nan wato shaidan ya masa plan ya tsara masa cewa lallai wannan ya iya tsari-tsari economy haka za ka tarar da mutum Allah ubangi ya rufa mana asiri to Allah ya ce to tun da shaidan ya tsawata muku kumbi ya tsawata muku ce bauta gumaka shine daidai ya tsawata muku wannan ya tsawata muku wannan to Allah ya ce yau fa kun zo kiyama an mutu an tashi ta ku a filin kiyama to yau in ji Allah huwa waliyuhum na barku da shaidan din ya zamanto majibincin ku gaba ɗaya nan duniya ya jibinci ku ya saba muku mafita hmm? in dai shaidan zai jibinci ka a gobe kiyama to ka san wa lahum azabun alim kawai azaba mai raɗaɗi zai kaka dama Allah ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu ليكونوا من أصحاب الصعير وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر فأنقم زرتده كنت في الشيطان هي إن الله وعدكم وعد الحق shaɗan zai zo ya yi final address ga ‘yan wuta yawa ba da an ƙubi al'amuru bayan an zartar da al'amari ‘yan wuta za su wuta ‘yan aljanna za su wuta sai shaɗan ya ɓullo na ‘yan aljanna za su aljanna ‘yan wuta za su wuta sai shaɗan ya zo ya yi wa jama'arsa hudu ba babiyansa ya ce inna Laha wa'adakum wa'adal haƙƙi wa wa'adtukum fa Allah ya muku alkawarin gaskiya a duniya gashi nan a Kur'ani in kuka bi Allah kun rabauta in kuka bi annai Muhammad sallallahu da sunnansa kun rabauta in kuka bi koyarwan alkur'ani kun rabauta in kuka bi dokokin musulunci kun rabauta ni wa wa'adtukum nazo na muku alkawari na ƙarya fa akhlaftukum gashi yau na saba muku na saba alkawari yawa ma ana bi kum wa ma antum bi musrikhiyya yawa kar wani ya kuka da ni ni ma ba zan kuka da kowa ba kar wani ya dame ni in ji shaidan yawa kawai haka za a yi ce kowa ya yi haƙuri a haƙura kawai a shiga wutar tun da an zartar da ita ka ji fa ka duba ma ana bi musrikukum wa ma antum bi inni kafartu bima ashraktumuni min qablu <clears throat> ni yau na barranta na kafurce ba ni ba ku game da haɗa ni da Allah da da kuke a duniya ba ni ba ku a yau zai ya ce wa sawa'un alaina ajza'ina am sabarna malana ni mahis ko mu tsine wa juna ko kar mu tsine juna ko mu zargi juna ko kar mu zargi juna ko mu ta zagin juna duk wannan ba za ta kai mu ba kawai wuta dai fa za a shige ta ba makawa فهكذا استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وأن الدكة بكبر الله وأن الدكة بكبر منظم الله صلى الله أنا الدنيا kana abin da ka ga dama wai kana da wani a sama banda ma shirme wani ya ce ina da wani ma a lahiran ma Ta ranar tashin kiyama zai ɓace wasan zilliya kwabo-kwabo ake a lahira in ya ganka ya koma can in ka ganshi in ya ga za ka zo shi ya zille ya koma nan ya zille ya koma can ya fita harkanka kawai can dai in aka riba ya ce to wane fa ku muke bi a duniya ku yi alkawari nan ma in mun haɗu ku ne ko to ga mu fa ga mu a'a ai maganan ba ta kai haka ba ban biya ku ɗari biyar biyar ba a Najeriya ba ku zo na ba ku kaza ba ku zo na ba ku kaza kaza ba ai shi kenan a ah! nan ai babu wannan to shine mabiya za su yi buri da ma ina Allah ya mai da su duniya su magance waɗannan da da suke bi yau suka kai su rana Allah haka Allah zai nuna musu ayyukan cikin nadama ba kuma yadda za a yi su fita wuta Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله مدوكتين سركي يكرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yace ya Muhammad duk wani abin da kafirai za su nema ka musu kyale su ba shi bane aka saukar maka su ce a'a sai ka mana kaza sai wata ya sauko nan a'a sai ka mai da dutsen safa da marwa sun zamanto gold a'a sai ka yi kaza sai ka yi kaza in ka isa da gaske ne sama ta rufto in ka isa kai annabi da gaske ne a'a azaba ya fito daga sama a'a ka sa tsani ka hau sama ta bude ka sauko da Allah wal mala'ikatu kabila mala'iku su ma su biyo ka zo ka mana wa'azin anan ga ka ga Allah ga mala'iku gashi nan dai ko ya zamanto kana da gida na zinari bai dace maka je kasuwa ba a ce manzon Allah annabin Allah dan sakon Allah Allah ya duk waɗannan abubuwan ba su muka aiko ka baya Muhammad kyale su kawai wa ma anzalna alaykal kitaba mu ba mu saukar maka da littafin nan alqur'ani ba don ka mai da dutsen safa ya to safa da marwa su zamanto gold ba shi bane manufan da ta sa muka saukar maka da alkur'ani ba ko kuma wai ka buɗe sama Allah ya sauko da mala'iku ba shi ba ne muka aike ka da shi manufanmu na aiko ka da alkur'ani shi ne kawai litu bayyana lahum domin ka bayyana wa mutanen nan naka al'umman nan taka ka bayyana wa duniya gaba ɗaya abin da yake na halal da na haram da abin da Allah yake so da abinda ba Allah baya so ka bayyana musu qur'ani ya zamanto mai hukunci a tsakaninsu fi makhtalafu fihi allazi ikhtalafu fihi akan abinda suke sabani akai ku musulmai kun ce Allah ɗaya ne ku kiristoci kun ce Allah uku ne ku musulmi kun ce lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ba haife shi ba ku kuma kun ce Isa dan Allah ne dan bid'a kun ce kaza kaza kaza annabi yin shi yana da kyau ku kun ce bid'a ce annabi bai zo da wannan ba sabani haka annabi ya zo da shi sunna annabi ya zo da shi yace to ai irin wannan sabani da suke faruwa a tsakanin mutane shi yasa muka saukar maka da alqur'ani qur'ani ya zamanto alqalin su shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu atiiu wa atiiu rasula wa ulil amri minkum amma fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kuka yi sabani ku mai da sabaninku zuwa ga Allah shine alqur'anin sa ku maida shi zuwa ga annabinsa Muhammadu sallallahu shine sunnan manzon Allah duk wani sabani da musulmai suke fama akai in ba Qur'ani aka dauko ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ba za a taba samun warware wannan matsalan ba ba za a taba samun warware wannan matsalan ba sai a samu a duba Qur'ani kowace aya a dauko ta a duba fassarar magabata yadda suka fassara ta sahabai sun fi mu sanin fassarar alkur'ani nan domin su suka rubuta shi annabi ya fassara musu fassararsu su zamu fara dubawa me aka ce me aka ce abinda ba su faɗa ba a bashi a haƙura kai mu ɗauko sunan manzo Allah sarsal ingantacciya abinda manzo Allah bai faɗa ba a bashi to wannan ne zai kawo haɗin kai amma in ba haka ba to dole akwai masu son Ah, bin son zuciyarsu kenan shine Allah cewa ma anzalna alaykal kitaba mu Muhammad fa bamu saukar maka da alqur'anin nan don wani abu ba illa litubayyana lahum sai dai ka bayyana wa mutanenka alladhi ikhtalafu fihi abunda ke haddasa sabani a tsakanin su su koma zuwa ga qur'ani qur'anin nan duk wanda ya koma ga qur'anin nan to wahudan zai samu qur'anin nan sai ya shiryar da shi sai ya aje shi a saiti wa rahmatan sai ya samu ƙur'anin nan ya zamanto rahama a gare shi saukin al'amari sauƙaƙa al'amari duk wanda ya ban alƙur'anin nan to zaka ga yana cikin bala'in wahala ta rayuwa da cin kwakwa domin za a tora maka waɗansu abubuwa in dai bidi'a ce sai ka lalace ka fita haicinka a musulunci babu tausayi ita bid'a ba ta tausaya wa mutum wahalar da mutum take yi kawai mu duba abin da Allah yake ta aina shurakaiyal ladina kuntum tushaquna fihim ina abokanan tarayya din da kuka wahala a kansu? kuka wahalar da kanku wajen bin su amilatun nasibatun amma tasla naran an wahala an bugar da jiki an wahala an bugar da jiki an hana ido bacci an hana abinci a ciki abinci eh, an wahalar da kuɗi an wahalar da rayuwa sannan kuma tasla naran hamiya a zo a shiga wuta ko mai tsananin kuna an bar sunna an bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an bar yanzu waɗin salloli da za a haɗa ka ka yi su dubu kaza da ruku'i kaza da kaza sallan ku duba na musulunci na sunna raka'a biyu za ka yi ka sallan kawai cikin sauƙi kawai raka'a biyu ka sallame raka'a biyu ka sallame raka'a biyu ka sallame komai na sunna mai sauƙi ne kawai mai sauƙi ne amma nan za a fi da kai daga ka ne kaga kana koɗewa kana lalace me ya faru ka sake sunna ka bi wani tsarin addini wanda ba musulunci ba in kuma addini kake to ka sake koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya bi qur'ani zai samu qur'anin zai zamanto masa mai hudan shiriya wa rahmatan da rahama dama annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah rahama ne ga duniya rahmatan liqaumin yu'minun duk wanda suka yi imani da qur'anin nan suke koma zuwa gare shi to za ka ga suna cikin rahama da sauki da kuma shirya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wallahu an zala nina sama ima'an fa'ahya bihi al'arba ba'da mawubiha. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة يأتيكم مما في بطونهم من بين فرض ودم لبنا خالصا ودم الشاربين آه. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سبعا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون نعم Allah maɗaukacin sarki a waɗannan ayoyin yanzu da za mu karanta har can gaba yana nusantar da mu ne mu yi tunani mu natsu mu yi amfani da hankalinmu mu kalli irin waɗannan abubuwan da Allah ya yi anya ba sa nuna Allah ne kaɗai ya cancanta a bauta masa ba sa nuna mana ƙuduran Allah da ikon Allah da kamalan Allah da cikan Allah Allah ce wallahu shi Allah nan da Allah yake kiran mu izuwa gare shi mu bauta masa shi kaɗai kar mu haɗa shi da kowa in nan Allah ce shi ne an zala minas sama'i ni ne na saukar muku da ma'an ruwa minas sama'i daga sama kun san amfanin ruwa kun san yadda ake rayuwa da shi babu wani abu a doron ƙasa da yake rayuwa in babu ruwa ko da zai ci gaba da rayuwa babu shi Allah ce da na saukar da ruwan fa ahya bihi al da ba'da mautiha sai na rayar da ƙasa bayan da ta mutu ta kashe ta bushe garma ko fatanya in ka sa ma ba za ka iya ba kamar yadda take yanzu lokacin rani din nan kaga ƙasa ta bushe ta daskare ma malam duk abin da ka sa wai za ka tare ta haka sai ka sha wahala amma inda damina ne fa kana sa garma kana abin nan kawai ga ka kwaso ta ka juya kawai ta yi laushi ta kumburo ƙasan ta ƙara girma ji Allah subhanahu wata'ala to ƙasa tana rayuwa da damina ko ina he ga kawai ta kumburo haka zadar wa rahubat he ga ta kumburo haka yana so kai ka sare ta ka shuka wani abu to kaga yanzu ƙasa a mace take ba za zaka tsara a cikinta a yanzu ya tsira sai da damina in ba wai ka je lambu can wajen danshi danshi haka ba to inna fi zalika wajen rayar da ƙasa da Allah yake yi bayan mutuwanta to ya ishe ku la'ayatan liqaumin yasma'un aya ce ga masu kunne mai ji cewa Allah yana da iko ya rayar da gawa mutum in ya mutu ya bushe ya yankwane ya ƙeƙashe ya kandare kamar irin busasshen kifin nan ai haka ƙasan take a yanzu to yadda Allah in ya zubo ruwa daga sama ruwan ya shiga cikin ƙasan ƙasan ta rayu kaga komai kawai tana fid da shi kaga ciyawa sun fito kaga wannan itace menene to haka Allah madaukakin sarki ke rayar da gawa bayan ta mutu ta sandare ta bushe ta yankwane Allah yana harbo ran a ciki ai in Allah ya karbi ran mutum sama yake yi sama yake yi idza kharaja ruhu tabi'ahu al-basar manzo Allah sallallahu idan ran mutum ya fita zaka ga ido yana kallon inda ake kai ran shi yasa duk wanda zai mutu zaka ga idon shi ya kafe sama yana kallon inda ake kai ran to rayuka idan suka je sama ran da musamman ma na mumunai rayukan kafirai kan fi sigil bugo su ake kasa domin wari ne da ɗoyi suke ba sa hawa sama kamar yadda hadisu bara bin aziz ya faɗa cikin sa'in bukhari to za ka ga idan aka sauko da rayuka aka harbo su kowane rai zai shigo ne kaga rayukan suna ta shiga ƙasa, yadda ruwan sama mai ƙarfi yake shiga ƙasa. sai kaga kawai kowane rai in ya shiga da ƙasa sai ya je ya tarar da gangan jikinsa sai kaga gangan jikin kai ya tsira ya tsira ya tsira ya rayu kawai sai kaga mutum da kanshi ya tsaga ƙasa kawai ya fito shine ranar tashin kiyama yanda shuka take tsaga ƙasa idan ƙasa ta jika da ruwan sama duk inda ka taɓa kawai tsira yake yi to wannan yanda nake rayar da matacce in ji Allah yanda nake rayar da ƙasa bayan ta mutu ta ƙeƙashe in rayar da ita haka nake rayar da matacce babu wata wahala in ji Allah subhanahu ta'ala wannan in mutum ya yi la'akari da wannan zai gano ayar Allah ce yes ashe shi mai raya matacce ne Allah ce ga wani kuma ni'ima da nayi wani iko na in akwai wanda zai irin shi yazo zo wa inna lakum fil an'ami la'ibra Allah ce idan kuka yi la'akari da dabbobin ni'ima raƙuma shanu awaki tumaki domin galiban da su mutane suka fi yin mu'amala suka fi yin hulɗa da su to Allah ce idan kuka kalle su kuka yi la'akari da su kuka zura masa ido kuka ga abubuwa a jikinsu to akwai ibratan akwai wani wa'azi da abin la'akarin da zai sa ka gano ikon Allah a tare da su wanda zai sosa zuciyanka ka yadda lalle Allah shi ya cancanta a bautawa yace ga abun la'akarin la'akarin Allah ce nusqikum muna shayar da ku daga nono ma fi hawan wanda ke cikin cikin dabbobin muna shayar da ku nonon su inji Allah ana shan nonon raƙuma ana shan na shanu ana shan na tumaci ana shan na awaki muna shayar da ku jan kun san ta ina nono yake fitowa ina ma hauta suke akwai ran da kuka yanka saniya kuka fede ta sa saniya ko akuya ko cinciya ko akuya kuka fede ta kuka ga inda nono yake ga inda nono ke taruwa akwai wanda ya taba ganin wajen babu babu to amma lace himu shayin da ku nono farisan nono yake fitowa kun san inda yake fitowa Allah ce min baini farfin wa damin tsakanin tuka da jini tuka wannan da dabbobi ke ci tumbin nan wanda ake fito a zub da shi da kuma jini ta nan ne fa nonon yake fitowa in shayar da ku nonon ya eh, ka ji baya warin wannan tumbin baya kalan eh, jini bai ɗauki jinin ba baya warin jini baya warin tumbin sannan kuma gashi fari sol baya igon jinin baya fada cikin nono ko dattin wannan tumbin baya fada cikin nono ku tatsa mu fito muku da shi ku sha inji ji Allah labanan nono khalisan tatacce ma malam sa'igan mai sauƙin kwankwada lishari lisharibin mai saukin kwankwada in mutum ya kafa bakin shi akan nono ko madara ya rika sha ya rika sha ya rika sha ba abu bane da sai ka tauna ka wahala nan ɗinka ya gaji a'a kwankwada kawai za ka jan shi kawai kake yi mamala sannan nono idan ya yi tsamin nan shi ne yake tsamin shi ma ku sha Allah ya ce ni ne nake shayar da ku da wannan Da process ga hanyar da yake bi amma ba za ka taɓa ganin nonon a hantsa ba da za a tsaga hantsan dabba ba za ka ga nonon ba amma ku duba inda yake bi in ji Allah na fata an gane ko Allah ce banda wannan wa min samaratin nakhili ku ɗauko kwayan dabino dabino wannan da muke gani ƴaƴan bishiyan dabino wal a'nabi da inabi tattakhiduna minhu sakaran kuna amfani da shi wajen kayan maye wannan kafin a haramta shan giya kenan za su ɗebo dabino da yawa busasshen nan sai su sanya shi a cikin ruwa a tulu su bashi sai ya sane gaba ɗaya sai a fidda ‘ya'yan sai kaga ruwan ya fito kamar yadda kaga ruwan zoɓo sai su tace su tace wannan ruwan sai su sanya shi a tulu su ɗaure sai ya bugar ya fara kumfa ma malam an buɗe ya ji wani pawo haka kawai kun fara su ce ya yi ya kai level ina fata an gane ko to suna ma na abin nan na inabi shi ma giyan inabi grep grep za ka gan shi shi ma su matse inabin su matse su su matse su ruwan sai su ɗaura shi a tulu su yi silin ɗin bakin yadda iska ba ka shiga shi ma sai ya kai waɗansu kwanaki ana buɗe shi ya harba kowuka ga kawai kumfa ya fito to Allah ce kuna amfani da shi wajen shan kayan maye kuma da shi abun shan ku na maye sannan kuma rizkan kuna sai da inabin ku sai da dabinon ko ku sai da giyan duka kuna azurta kuna samun arziki rizkan hasanan arziki mai kyau kafin a haramta kenan kamar yadda Allah ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul ma ismun kabirun amma akwai wa manafi linnasi ana samun amfani Shi ne mutum in ya sha wai baya tunanin wani baɗin ciki eh, shi yasa bature idan an ɓata mai rai ko kafiri ko menene sai ya ɗauka ya kwankwada ya kwankwada ya kwankwada sai kaga kawai mutuwa aka mai fa sai kaga yana fashewa da dariya kawai shi kaɗai. kaga an canja masa yanzu baƙin farin ciki kawai yanzu yake fama da shi wai ya manta duk da wani bakin ciki da damuwa da menene ya ka ganshi cikin abin nan kawai cikin anashuwa to kaga yace Allah ya yace ai wannan a lokacin kuna gani abun amfani ne sannan ku sai da shi rizqan hakanan ku samu arziki mai kyau a wannan lokaci ku yi dakon giyan abiya mai dakon giya mai tace ta abiya shi mai dafa ta abiya shi manajan ta abiya shi shi ma albashi mai rubuta receipt a biya shi shi ma mai gadinta a biya shi ai kun ga rizkan da kuna samun arziki a jiki ai da ba mu tsiro da bishiyar dabino da ta ina din ba ina za ku samu ku yi giya da shi ko kuma kakuren yanzu da babu masara gero dawa ina abin da za ku yi burkutu da shi babu shi ko alkama babu shi kafin fa a haramta fa yawa domin Allah ya ce fashtani buhu yanzu an haramta kawai Allah yana tuna musu da ni'iman da ya musu a wannan lokaci Allah ce inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin wannan akwai aya li qaumin ya'qilun ga mutane da suke da hankali ya kamata wannan ya zamanto musu aya kwarai da gaske ina fata an gane ko na'am lokaci tambaya dai ko na'am na'am Allahu akbar eh akwai jana'iza eh wa Allah nan muna da shi kullu a tafsirina. na eh sai karan jama'a yana nan gaisa eh Allah ubangiya ya masa rasuwa Allah ji kanshi ya gafarta masa zuwan da yake yi wannan Allah ya karba masa ya sanya masa a mizani na manta ya rasu ne da suka ce za a kashe kafin la'asar a lokacin la'asar aka ga muna jona tafsiri Sai yanzu insha Allah za mu masa sallah anan. insha Allah ana iya shigo da shi cikin masallaci nan nan filin kawai mu masa sallah yayi ina jin da wannan zamu rufe in an masa din an rufe shi اللهم اجعل الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين